daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da kuwa a wannan fitowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan amon lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su muna ɗauke da shirin nan na ko kun san sai shirin nan na mu koyi harshen farisanci da zai biyo baya shine kyasoshin rayuwa muna kuma ɗauke da shirin na hajul balaga sannan kuma za mu karkare da shirin kuna na muroyin masu saurare muna fata za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa. Labarun duniya da farko ga kanunsu. iran ta sami muhimman bayanai na sirri a kan shirin nukiliya haramtacciyar ƙasar isra'ila jirgin ruwan madlin da ke son kare takunkumin gaza yana ci gaba da tafiya ƙasar ghana ta kawo ƙashen goyon bar take wa ƙungiyar polisario to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniyar iran ta sami muhimman bayanai na sirri a kan shirin nukiliyar haramtacciyar ƙasar isra'ila tashar talabijin ɗin almayadin ta ambato wata majiya ta iran tana cewa jami'an leƙen asirin ƙasar sun sami muhimman bayanai a kan shirin nukiliya na haramtacciyar ƙasar ta isra'ila majiyar ta ce jami'an leƙen asirin na iran sun iya isa ga waɗannan muhimman bayanai masu yawan gaske tare da yin su zuwa cikin ƙasar iran daga cikin bayanan da akwai waɗanda suka shafi shirye-shiryen da 'yan sahiyoniya suke aiwatarwa wanda suka shafi wato nukiliya da kuma cibiyoyinsu na nukiliyar maje ta kara da cewa jami'an leƙen asirin na iran sun iya kaiwa ga waɗannan bayanan tun shekarun da suka gabata kuma saboda yawan bayanan da kuma hanyoyin shigo da su cikin iran ne ya sa ba a bayyana su ba sai yanzu hakanan kuma majiyar ta ce bayanan sun hada da hotuna na cibiyoyin nukiliyar da kuma bidiyo da suka buƙaci lokaci mai tsawo na yin nazarinsu majiyar almayadin ta ce abu ne mai wa mutanen da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana cewa ta kama su a cikin watannin bayanan suna da alaƙa da waɗannan bayanan da suka shiga hannun iran har ila yau tashar talabijin ɗin ta kuma ambaci cewa fitar da wannan sanarwa a wannan lokacin yana da nashi muhimmanci bisa la'akari da halin da ake ciki a wannan yanki na yammacin asiya fiye da falasinawa casa'in ne suka yi shahada a cikin sa'o'i 24 da suka gabata rahotanni daga gaza sun ambaci cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata adadin falasinawan da suka yi shahada sun kai 91 mafi yawancin shahidan dai sun kwanta dama ne a sanadiyar har haren da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai musu a wuraren da aka ware na raba kayan agaji da 'yan sahiyuniya da kuma amurka suke tafiyarwa bugu da ƙari sojojin na amurka da suke a mashigar nastarim sun ce sun yi amfani da hayaƙi mai barkono a kan fararen hula falasinawa da suke gogoriyar samun abinci a yammacin rafa da ke kudancin gaza falasina hudu ne suka yi shahada a wurin raba kayan agaji yayin da wasu saba'in suka jikata tashar talbijin ɗin almayadin ta bayar da labarin da ke cewa wani ne guda ya yi shahada sanadiyar buɗe masa wuta da sojojin mamaya suka yi a mashigar nasirin yayin da yake ƙoƙarin isa inda zai samu abinci shaidun ganin ido kuwa sun ce sojojin Amurkan da suke cikin wurin raba kayan agajin da ke kudancin Nasirin sun yi amfani da hayaƙi mai barkono a ciki a kan faran hula da hakan ya sa da dama daga cikin falasinawan suka shaƙe an ɗauki masu yawa daga cikin falasinawan da suka shaƙe zuwa asibitocin shuhada'ul aksa da kuma auda da ke sansanin 'yan hijira na nusairat dama dai ƙungiyar hamas ta bayyana cewa cibiyoyin raba kayan agajin da haramtaccen ƙasar isra'il da kuma amurka suke tafiyar da su sun zama wani tarko ne na kashe falasinawa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka hada da majalisar ɗinkin duniya kuwa sun ki amincewa da su yi aiki a ƙarƙashin amurka da haramtaccen ƙasar isra'ila wajen raba kayan agaji saboda sun ce yana da manufa ta soja da kuma shirin korar falasinawa daga gidajensu to kuna jin waɗannan labarun kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran jirgin ruwan nan na madlin da ke son karya takunkumin gaza yana ci gaba tafiya jirgin ruwan na madlin shine na talatin da shida a cikin jerin jiragen ruwan yanci da suke son karya takunkumin da aka ƙaƙabawa yankin zirin gaza tun shekara ta 2007 a cikin wannan jirgin ruwan dai da akwai 'yan gwagwarmaya masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun kai su sha biyu da suka fito daga ƙasashe daban-daban yana kuma ɗauke da kayan agaji na abinci da magani a cikinsa jirgin ruwan ya samo sunansa ne daga wata Falasɗiniya mai suna marlin kulaib wacce ita ce macen farko wata falasɗinu da aka sani ta ƙware a sana'ar kama kifi bayan da mahaifinta ya yi shahada a yayin wato yakin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta shelanta a kan gaza a shekara ta 2023 jirgin ruwan na madlin ya taso ne daga ƙasar italiya wata ɗaya bayan jirgin sama marasa matuƙi na haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kai hari a kan wannan irin jirgin ruwan wanda ya nufi gaza a kan gabar ruwan malta daga cikin kayan da jirgin ruwan yake dauke da shi da akwai madarar jarirai shinkafa da kuma gari sai kuma magunguna da injinan tacewa hakanan kuma yana dauke da gabobin jikin dan adam na roba na yara saboda yi wa yaran gaza da isra'ila tambayar masakai da shi mafi yawancin masu fafatukar da ke cikin jirgin ruwan sun fito ne daga kasashen turai kamar sweden jamus da faransa da kuma wato holland sai kuma wasu daga kasar brazil kasar ghana ta kawo ƙarshen goyon bayan da take baiwa ƙungiyar polisario kasar ghana ta kawo ƙarshen goyon bayan da take baiwa ƙungiyar fafutuka ta polisario sannan ta koma tana goyon bayan ƙasar morocco a kan wannan rikicin shafin yanar gizo na labarai na africa news ya bayyana cewa an kafa ƙungiyar polisario ne dai a shekara ta 1979 sannan rikicin yana wato ya samo asali ne a shekara ta 1975 a lokacin da turawan spaniya 'yan mulkin mallaka suka fice daga yankin suka baiwa Morocco dama shimfiɗa ikonta a wannan yankin wanda hakan ya haɗa rikici tsakanin Morocco da ƙasar Murtaniya wacce take jin ita ma wannan yankin nata ne. Ƙungiyar da yi tana samun goyon bayan ƙasashe kimanin tamanin a duniya, amma a hankali tana rasa goyon ba take samu na ƙashensu ita ce ƙasar Ghana. haramtacciyar kasar isra'ila ta kashe wani babban shugaban kungiyar gwagwarmaya ta falasɗinawa a gaza ɗaya daga cikin shugabannin falasɗinawan ya yi shahada sanadiyar hare-haren da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suke ci gaba da kaiwa zirin gaza tashar talbijin ɗin press tv a nan tehran ta bayar da labarin cewa asad da abu shari'a shine babban sakataren ƙungiyar dakarun falasɗinu wacce aka fata a shekara ta 2001 ƙungiyar kanta ta tabbatar da wannan labarin na shahadar shugabanta ta kuma bayyana cewa ya daɗe yana shugabantar wannan ƙungiyar sannan a ranar 7 ga watan oktoba na shekara ta 2023 ya shiga cikin yakin da aka fara akan haramtacciyar ƙasar isra'ila na guguwar a ƙasan. kuma dakarunsa sun kama yahudawa da dama suka shiga da su cikin gaza banda haka shine ke jagoranta bangaren soja na kungiyar tasa sau da dama dai ya jagoranci falasinawa a yaƙi da yahudawa a gaza sannan kungiyar tana da reshe a yankin yammacin kogin jordan a wani labarin kuma kungiyar ta kara da cewa tare da shi wato shugaban wannan kungiyar da akwai ɗan uwansa ahmad abu shari'a ko wanda ake wa lakabi da abu palestine sun yi shahada tare to ƙarshen labarin duniyar kenan to masu yanzu sai ku gya zama domin jin shirye-shiryenmu da suka hada daga shirin nan na kun zuwa sharhin wato zuwa muku harshen farisanci kisosin rayuwa da kuma na nahajul balaga sai mu karkare da shirin nan naku na muryoyin masu saurare da haka kuma muke bin da ko kun san bismillahirrahmanirrahim yau lahadi 18 ga watan hordot shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da sha biyu ga watan zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da takwas ga watan yunin shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kusancewa shekaru 506 da shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato sha biyu ga watan zulhajji kammala karatunsa bayan kammala karatu muhakkik karaki ya zo kasar iran inda ya ci gaba da bada ilimi da kuma karatun littattafai musamman littattafan tarihi ya kuma wallafa littattafai da dama mafi muhimmanci daga cikinsu shine littafin jami'ul da kuma sharhin shara'i da kuma risalatul adala masu sauraro ko kun san cewa shekaru 210 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan yulin shekara ta 1815 miladiya kasashen turai 39 sun kulla yarjejeniya a tsakaninsu bayan da sarki napoleon na kasar faransa ya sake dawowa kan kujerar sarautar kasar sannan ya fara shirin farwa kasar beljika da yaƙi a wannan karon dai sarautar sarki napoleon bai kai kwanaki ɗari ba don haka a wannan karon bayan ya shiga yaƙi da su ya sha kaye a gaban sauran ƙasashen na turai a wannan karon ma dai ƙasashen turin sun kori sarki napoleon daga nahiyar ta turai amma kafin haka dai sun gudanar da taro a birnin vienna inda suka yanke shawarar tabbatar da kasar faransa kan iyakokinta kafin juyin juya halin sannan kasashen da napoleon ya mamaye su ya mai da su ƙarƙashin ikonsa suka sami su kamar yadda suke a da kuma su ne kasashen espaniya italiya belgica holanda da kuma luxembourg kuma sun zama 'yantattun kasashe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 195 da suka gabata a ranar irin ta wato 8 ga watan yulin shekara ta 1830 miladiya aka kirkiro a shana wani masanin ilimin kimiyyar sinadarai a ƙasar jamus ne ya fara kirkiro ashana duk da cewa a ƙasar jamus ce aka fara kirkiro ashana amma bambanci tsakanin ashana ta farko da kuma wa'anda aka samar da su a wasu ƙasashe kamar philippines shine cewa na ƙasar jamus yana jinkiri kafin ya kama da wuta. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a ranar irin ta wato 12 ga watan zulhajji shekara ta 1404 hijira kamariya ayatollah muhammad bakir ashtiyani ya rasu a haifi mirza muhammad bakir ashtiyani a shekara ta 1433 hijira kamariya a nan birnin tehran kuma mahaifinsa shine ayatollah mirza muhammad hassan ashtiyani shugaban juyin juya halin shan taba sigari a nan tehran sannan ya fara karatun addini a nan birnin tehran daga nan ya kammala karatunsa a gaban manya-manyan malamai na lokacin wanda suka hada da atulahi Uddin araki da Sayyid abul hassan isfahani da atulahi mirza na'ini bayan ya kammala karatu a iraki ya dawo gida tehran inda ya ci gaba da karantarwa a makarantar marawi ya kuma wallafa littattafai da dama daga cikinsu akwai akwai kitabu som da risalatu zakatul fitr da ƙarshe atla Ashtiani ya rasu yana ɗan shekara 81 a duniya a nan birnin tehran sannan an yi masa kabari a garin rai a hubbarin said abdulazim hassani masu sauraro ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan hordod shekara ta biyar hijira shamsiya zabihullahi mansuri marubuci kuma mai tarjamar littattafai na zamani ya rasu zabihullahi mansuri dai ya iya harsunan larabci da faransanci da farisanci bayan kammala karatu ya fara bincike da kuma da kuma gyaran littattafai wa'anda ba a rubuta su daidai ba mansuri ya iya harshen ingilishi da kuma arabiya sannan ya yi aiki a kamfanonin buga mujallu da kuma jaridu a kasar har ila yau ya tarjama littattafai da dama daga ciki hadda muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne wanda dole a sake neman saninsa sai kuma littafin imam jafar alaihi salam kwakwalwal masu tunani a duniyar shi'a imam alhassan alaihi salam da iran da littafin halayen mulla sadra littafai littafai da halayen mulla sadra da kuma littafi mai suna faduwar Kustantin. ta ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a ranar irin ta wato 8 ga watan yuni shekara ta 1992 miladiya wani jami'in leƙin asiri na harbi ƙasar isra'ila wato mossad ya kashe ɗaya daga cikin shugabannin falasɗinawa mai suna atib a birnin paris na ƙasar faransa babu shakka kan cewa mossad ne ta kashe atif amma gwamnati harbin ƙasar isra'ila ta karyata hakan don ba ta son a matsa mata lamba wannan halin da ya ci gaba har zuwa shekara 1999 miladiya inda gwamnatin ƙasar faransa ta ba da sanarwar cewa bisa binciken da ta gudanar hukumar leƙen asiri ta mossad ta harbi ƙasar isra'ila ce ta kashe atif آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci a yau da Allah za mu shiga cikin darasi na da da uku idan ana tare da mu a cikin shirin za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa ramin waɗanda suka kama hanyar su yin tafiya zuwa garin gurgan da ke cikin lardin golistan da ke cikin ƙasar iran wanda ɗaya ne daga cikin muhimman wurare na ziyara waɗanda suke iyaka da tekun caspian wannan yanki dai yana ɗaya daga cikin wurare da ake yin noma na shinkafa da alkama da sauran kayayyaki na abinci za a ji yadda tattauna da gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da wannan tafiya taso zuwa lardin gulistan to amma kafin nan sai an fara sauran kalmomi kamar haka belakare daga ƙarshe shahar gari mo residim Mu mun isa. خستگی Gajiya. Manozer. wuraren کلو زیبا میکاو اطراف gefe جاده ببر هنیه چقدر گرگودن یایا استان لردی مازندران لردن مازندران گلستان لردن گلستان سرسبز کره شر خیلی سوسی آنها فرق دارند سناد بمبنچی می شود گفت زعی چوا منطقه ینکی قسمت بنگری برعکس اکسی هوا یعنی اسکا خشک بوسشه اینجا نه به خاطر اینکه سبودا دریای خزر تکون کسپین نزدیک کسا ظاهرا ازاهری بزرگ بابا امروز Yau. Ma mimanim. Za mu tsaya. Ne mimanim. Ba za mu tsaya ba. Ba a da zor. Bayan zor. Ma miravim. Za mu tafi. Kojo. Ina. Masir. Hanya. Man mutma'innam. Ni ina da tabbaci. تفریح شاکتاوا تو لذت میبری زاک جی دادی طبیعت یعنی طبیعه مخصوصا مسمم منظره ورن کلو برخی ون بنگری مسافر متفی آنها عبور می کنند سو سنا و شب دری خودمان دکمو چادر تنتی کمی کدن وسایل ضروری بوان بکاتا ما برداریم. مدوکا. آنجا. چند. To madalla bayan sauraron waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa tsakanin Muhammad da Ramin waɗanda yanzu haka su riga sun sauka daga motar bas kuma suna cikin tattaunawa dangane da tafiyar tasu. Ga dai abin da Ramin ya fara ce ma abokinsa Muhammad. بالاخره به gorgon گرگان رسیدیم. na shudi. daga ƙarshe dai mun iso garin Gurgan. Ka gaji ne? نه اتفاقا از مناظر زیبای اطراف جاده لذت بردم چقدر استانهای مازندران و گلستان سرسبز هستند آ بلها ما نجی دادن گنن وراره ماسی کهو نایگه پین با برحنیا للی لردنان مازندران دا گلستان یعنی سو کوری نشر بله این استانها با استان تهران خیلی فرق دارند. می شود گفت این منطقه یکی از سرسبزترین قسمت های ایران است. ای و دنن لردنا سنا دبن بنچی دا لردن تهران سوسی. زا ای چی و و نن ینکی دینی دگزکین ینکونا زما کور شر ا ایران. برعکس تهران که هوایی خشک دارد اینجا هوا مرتوب است. سبانن تهران da ke da از iska بوسه a nan yanayin iska na به خاطر اینکه این استانها به دریای خزر نزدیک هستند. ای سبودا وطنن لردونه سنا کسانی دا تکون کسپین ظاهرا گرگان شهر بزرگی است. امروز در اینجا میمانیم؟ ظاهری گرگان گرینه میکیو یو انن زامز نه در شهر نمیمانیم بعد از ظهر با صادق به پارک گلستان می رویم ا بازم از اچکن بعد بان ظهر زام تپی ورن شاکتاوا نا لردن گلستان تاره دا صادق پارک گلستان کجاست؟ اینانی نه ورن شاکتاوا لردن گلستان این پارک در مسیر جاده گرگان به مشهد قرار دارد مطمئنم که از تفریح در آنجا لذت میبری wannan wurin shakatawa yana kan hanyar isa babban titi zuwa mashad daga gurgan ina da tabbacin cewa za ka ji daɗin shakatawa a can من عاشق طبیعت هستم مخصوصا چنین مناظر زیبایی ni ina son yanayi na ɗabi'a musamman ma waɗannan wurare masu kyawun kallo برخی از مسافران که از این جاده عبور می کنند شب در پارک گلستان اقامت می کنند. wasu daga cikin matafiya da و wucewa ta ببر babbar hanya da dare سیا وا هورن shakatawa na نالردن گلستان پس ما هم با خودمان چادر و کمی وسایل ضروری برداریم تا شب در آنجا بمانیم. کنن موما مدوکی تنتی دو سو دگه چکن ابو abubuwan domin mu tsaya a can da dare. To madalla yanzu kuma sai a sake sauran wannan tattaunawa a cikin harshen Farisanci kamar yadda ta gudana. بالاخره به شهر گرگان رسیدیم خسته نشدی؟ نه اتفاقا از مناظر زیبای اطراف جاده لذت بردم چقدر استانهای مازندران و گلستان سرسبز هستند بله این استانها با استان تهران خیلی فرق دارند می شود گفت این منطقه یکی از سرسبزترین قسمتهای ایران است برعکس تهران که هوایی خشک دارد اینجا هوا مرتوب است بله به خاطر اینکه این استانها به دریای خزر نزدیک هستند ظاهرا گرگان شهر بزرگی است امروز در اینجا میمانیم نه در شهر نمیمانیم بعد از ظهر با صادق به پارک گلستان می رویم. پارک گلستان کجاست؟ این پارک در مسیر جاده گرگان به مشهد قرار دارد. مطمئنم که از تفریح در آنجا لذت میبری من عاشق طبیعت هستم مخصوصا چنین مناظر زیبایی برخی از مسافران که از این جاده عبور میکنند شب در پارک گلستان اقامت می پس ما هم با خودمان چادر و کمی وسایل ضروری برداریم تا شب در آنجا بمانیم madalla to an daji yadda wani tana ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin yanzu haka dai sun tafi wani otel da ke cikin garin gurgan inda suka sabka daga bisani kuma za su tafi wasu wurare domin ganawa da wasu daga cikin abokansu waɗanda suke wannan lardi lardin gulistan dai ɗaya ne daga cikin muhimman larduna da suke cikin ƙasar iran inda ake samar da abubuwa na bukata musamman kayayyakin amfanin gona ba da bayan hau kuma akwai mazauna wannan lardi da suka hada da farisawa da kuma turkaman gami da kurdawa bayan hau kuma akwai muhimman wurare na tarihi da suke cikin wannan lardi da suke komawa zuwa ga dubban shekaru ba da bayan hau kuma wannan lardi ya shahara ta fuskacin sakar darduma da ake fitarwa daga kasar iran zuwa kasashen duniya daban-daban bayan nan kuma yana ɗaya daga cikin muhimman wurare na kamun kifi a ƙasar iran idan allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji murinsu da waɗanda ma suka dafa wajen haɗa wannan shiri da malama kudusiyan da muhammad aminu ibrahim da ya ɗauki shirin afefe ni abdullahi salihu da na jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin Dastanar Stan na Atula Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirma na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, a kuma cikin sirar Fatimatu Zahra diyar Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mahaifiyar shugabannin samarin aljanna alhassan da alhussein alaihi salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun yi maganar yadda aka yi jana'izar zahra sallallahu alaiha a asirce a cikin dare kuma an yi haka ne saboda wasiyar da ta bari kan kada wasu waɗanda suka cutar da isa su yi mata sallah sannan mun ji irin yadda rayuwar amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam ta kasance bayan shahada zahra salamu alaiha inda ya bar fitowa daga gidansa gaba ɗaya sai zuwa sallar jama'a ko kuma dai ziyartar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin yan kwanakin da yake zama makokin zahra salamu alaiha ammar dan yasir Allah ya da shi ya shiga wajensa ya kuma same shi yana kuka alhassan da alhussein alaihi salam suna zaune tare da shi a dama da hagunsa sai ya ce masa ya shugabana ko kuke faɗa mana mu yi haƙuri a kan musibin da suka same mu amma menene baƙin ciki mai tsawo da kuke yi kan rashin zahra salamun alaiha sai ya ce masa ya ammar samuwar zahra salamun alaiha shi yake samu haƙuri kan rashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don maganarta kamar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne sannan tafiyarta kamar tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne don haka wafatinta ne ya sa muka fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wafati cikin shirinmu na yau za mu fara magana dangane da matsayin Fatima salamun alaiha a ranar kiyama da kuma ɗaukakar da Allah ta'ala zai mata a gaban mutane a ranar kiyama duk da cewa wasu sun ƙasƙanta ta salamun la'ilaha a nan duniya sun ƙi kuma kula da matsayinta da take da shi a rayuwarta na duniya musamman bayan wafatin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah ta'ala ya kiyaye mata a matsayinta a duniya da lahira. wasu ba su kiyaye mata matsayin da Allah ta'ala ya bata a cikin ayin alkur'ani mai girma ba daga ciki hada ayar tsarkakewa wace ta bayyana matsayinta da na mijinta da kuma 'ya'yanta salamullahi alaihim na tsarki daga aikata zunubi da ayar mubahala wace ta bayyana matsayinsu gaba ɗaya a wajen Allah ta'ala da suratu hal'ata da ayar mawadda ko son dangi na kusa da sauransu kamar ba su ji zancen mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa inda yake cewa ana kiyaye haƙƙin mutum ne ta ‘ya'yansa ko kuma inda yake cewa Fatima tsoka ce daga gare ni wanda ya cutar da ita ya cutar da ni. Da wasu hadisai da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi wasiya ga al'ummarsa dangane da diyarsa tilo da ya bari a bayansa amma ba a kiyaye masa haƙƙinsa a cikin al'amarinta a bayansa ba amma allah ta'ala ya kiyaye mata matsayinta ya kuma ɗaukaka ta a darajarta a duniya da lahira ya sanya ta shugaban matan duniya da kuma aljanna a lahira allah ta'ala zai bayyana wa mutane darajojinta a ranar kiyama daraja wacce hatta maryam ɗiyar imrana salamun alaiha mahaifiyar annabi isa salam ba ta kai matsayin nata ba a ranar da allah ta'ala zai tada azzalumai da kuma fir'aunoni a gaban halittu gaba ɗaya suna ƙasƙanta su a ran nan ne zai bayyana matsayinta salamullah alaiha ga wasu daga cikin hadisan da suka bayyana matsayinta a ranar kiyama da farko hakim nishaburi ya kawo a cikin littafinsa mustatar as-sahihaini juz'i na uku shafi na 153 tare da isnadinsa zuwa wajen aliyu abu talib alaihissalam ya ce na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan an yi ranar kiyama mai kira a ɓoye zai yi kira sai ya ce ya ku taron ma'abota kiyama ku runtsa idanunku daga barin fatima ɗiyar muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wuce daga aliyu da abu talib alaihissalam ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ranar kiyama ta kasance wani mai kira zai yi kira a ɓoye a wurin al'arshi ya ku masu taron kiyama ku runtsa idanunku don Fatima diyar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta wuce za ta wuce tare da riga wacce aka jikata da jinin alhussein salam sai fatima ta riƙe wani ginshiki daga ginshikan al'arshi ta ce ya allah kai ne aljabbaru mai adalci ka yi hukunci tsakanina da wa'anda suka kashe ɗana sai allah ta'ala ya yi hukunci da sunnata sannan ta ce ya ubangiji ka bani ceton wanda ya yi kuka kan kisansa sai allah ta'ala ya bata cetonsu sannan zarandi ya kawo a cikin littafin nasmud durar asimtaini da kuma mutaki alhindi a cikin kanzul ummal da sabbak almaliki a cikin fususul muhimma kanzul ummal duk sun kawo wannan hadisin na biyu kuma a wani hadisi daga abu ayyub al-ansari allah da shi yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kira zai kira a wani wuri a ɓoye daga ginshikin al'arshi yana cewa ya ku su tsayuwar kiyama ku sun koyar da kawukanku ku runtsa idanunku saboda fatima ɗiyar muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta wuce kan siraɗi sai ya ce sai ta wuce da hurul ini dubu saba'in kamar walƙiya wannan kaɗan kenan daga cikin hadisan da suka zo dangane da matsayin fatima sallallahu alaiha a ranar kiyama yanzu kuma sai hadisan shafa'a da za ta yi a ranar kiyama wanda suka zo cikin littattafan ahlus sunna da kuma shi'a da farko an karɓo hadisi daga abu ayyub al-ansari yana cewa na faɗa wa baban jafar imam muhammad bakir alayhi salam raina fansanka ya ɗan manzon allah sallallahu alaihi wa ba ni labarin falalar kakarka fatima salamun alaiha wace idan na faɗa wa shi'arku za su yi farin ciki da shi sai baban jafar alaihi salam ya ce babana ya faɗa mani daga kakana manzon allah sallallahu alaihi yana cewa idan ranar kiyama ta kasance za a kafawa annabawa da manzanni mimbarori daga haske sai ya kasance mimbari na ya fi sama da nasu ɗaukaka sannan allah ta'ala ya ce na yi ba, sai na yi ba, wacce annabawa da manzanni ba su taɓa jin irinta ba sannan a kafawa wasiyai wato annabawa da manzanni mimbarori na haske sannan a kafawa wasi na aliyu da abu talib alaihissalam mimbari a tsakiyar mimbarorin wasiyai sannan mimbarorinsa zai kasance sama da nasu sannan a ce ya aliyu ka yi huduba sannan ya yi huduba wacce ba a taɓa jin wani wasiyi ya yi irinta ba sannan a kafawa ‘ya'yan annabawa da manzanni mimbarori na haske a nan sai a kafa mimbarori ga ‘ya'yana kuma jikokina fararen idanuna wato furen idanuna a lokacin rayuwata mimbarori daga haske sai a ce masu su yi huduba sai su yi huduba wa'anda ba a taɓa jin irinsu daga ‘ya'yan annabawa ba sannan wani mai kira zai kira kuma shine mala'ika jibril salam yana cewa ina fatima ɗayar muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ta tashi har zuwa inda yake cewa sai allah ta'ala mai girma da ɗaukaka ya ce ya ku taron kiyama waye mai ɗaukaka a yau sai muhammad da ali da hassan da hussein alaihi salam su ce tana ga allah makaɗaici mai buwaya sai ubangiji ya faɗa wa mutanen taron kiyama lalle ni na sayyawa muhammadu da fatima da aliyu da hassan da hussein alaihi salam ɗaukaka sannan ya ce ya masu taron ƙiyama ku sun koyar da kawukanku ku idanun ku ga fatima nan za ta wuce zuwa aljanna sai mala'ika jibril ya zo mata da taguwa daga cikin tagoyin aljanna wanda aka ƙawata fikafikansu da lu'lu'u sai ta hau kanta sannan mala'iku kimanin dubu ɗari suna damarta wasu kuma dubu ɗari suna hagunta sai su tashi da ita har zuwa su kai ta ƙofar aljanna a nan sai ta waiwaya sai Allah ta'ala ya ce mata ya diyar masoyina me yasa kika waiwaya gashi na ce a kai ki aljanna sai ta ce ya ubangiji ina son a san matsayina a wannan ranar sai Allah ta'ala ya ce ya diyar masoyina ki koma ki dubi ki gani ki duba ki gani duk wani da kike so yake son ‘ya'yanki ki shigar da shi aljanna sai baban jafar salam yana cewa na rantse da allah ya jabir a wannan ranan za ta tsamo shi'arta da masoyanta kamar yadda tsuntsu yake tsintar ƙwayoyi hatsi masu kyau da marasa kyau idan dukkanin shi'armu sun kasance a ƙofar aljanna sai a sanya musu tunanin waiwayawa idan sun waiwaya sai Allah ta'ala ya ce ya masoyana me yasa kuka waiwaya gashi kun sami ceton Fatima diyar na? sai su ce ya ubangiji muna son a san matsayinmu a wannan ranar sai ya ce ya masoyana ku koma ku duba ku gani daga cikin wa'anda suke son ku don Fatima salamun alaiha. ku dubi wanda ya ciyar da ku don Fatima salamun alaiha ku dubi wanda ya tufatar da ku don son Fatima salamun alaiha ku dubi wanda ya sha'ar da ku kan faɗa guda don son Fatima salamun alaiha ku dubi wanda ya kare mutuncinku a gaban mani mai giba sau guda saboda Fatima salamun alaiha ku kuma kama hannayensu ku shigar da su aljanna. To masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu dasa ai a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana cikin mai kawo muku wato muke gaito muku mawaƙa daban-daban da suka yi fice a nan ƙasar iran da suka yi waƙe-waƙe kan ɓangarori daban-daban da suka shafi ɗabi'a ko kuma juyayi ko kuma na yabo To ma saurare yanzu kuma bari hana ku da Sa'id Hashimi wani mawaki a nan ƙasar Iran wanda ya fice wurin gabatar da wake-wake a ɓangarori daban-daban. Masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. Baran haɗa ku da shi domin jin ta bakinsa, ai saurare lafiya. باید به سمت خونه برگردم یه جا مثل خونه آدم نیست خونه پر از آرامش و عشقه بیرون خونه بسته ها کم نیست باید به سمت خونه برگردم من به هوای خونه آرومم من به هوای اون که تو خونه قدر منو میدونه خوشبختی خونه یعنی تموم احساسم خونه پر از رویای شیرینه خونه پر از دلگرمی واسم خونه یعنی تبیر خوشبختی احساسم تموم احساسم اما میدونم جا میشه توش سر تا سر دنیا هر شب ازم میگیره در دردامو هر شب منو میبره تا رویا خونه یعنی امنیت چش برو بازه عطرش به هم وابستگی میده آرامش و لطف بی اندازه خونه پر از رویای شیری خوشبختی خونه یعنی تموم احساسم خونه پر از رویای شیرینه خونه پر از دلگرمی واسم خونه یعنی تعبیر خوشبختی خونه یعنی تموم احساسم An gaishe da Sa'id Hashimi wani wacce mawaƙi a nan ƙasar Iran game da wannan waƙa da gabatar mana da fatan masu saurare sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Zan ɗiga aya a nan sai a tarbe mu a wani jikon domin jin mu ɗauke da sabuwar waƙar a makafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ko ji shi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato wwwstv 1ng a huta lafiya. یکی میاد یه مسافر پرده از شب برمیداره یکی که تو آج ظلمت ما رو تنها نمیذاره یکی میاد عاشقونه پای عاشقاش میمونه یکی که دعای ما رو به اجابت میرسونه واسه من مثل یه که به انتظار بشینم آرزوم زنده باشم روی ماه تو ببینم حس شیرین احساس من عین قروره لحظه غروب ظلمت وقت روشن ظهوره شوق رسیدن به تو نه وسوسه نه عادته مژده به انتظار تو قشنگ ترین دلم خوشه به راه تو و فدا کنم هر شب میونه گریه ها اسم تو رو صدا کنم sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu raro Assalamu alaikum. Barkamu da sake sada da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahajul Balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Azuzaki ki fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja da su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu ما له أمد idan masu suna tare da mu a cikin shirin baya an ji malam yana bayani ne dangane da shugabanci da wasu daga cikin ladubban da suka zama wajibi kan shugaba inda a yau zai kara faɗaɗa bayanin nasa kamar yadda yake a cikin bayanin amirumina alaihi daga cikin wannan littafi na nahajul balaga ga malam zai ci gaba daga inda ya tsaya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضي صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء تومنا نندي أكن وسوسيبو بيكي بنتتو نشو غبا أبايا من كرانتا وتسبا غدا تشي ديدي تون shugaba da mafi raunin rarrauna a al'ummansa wanda muka ba da misali da koken da wani mai suna alabini ziyad ya kawo dan uwansa mai suna asim ya zo amirar mu'minin da abin da ya gaya masa da kuma rubutun da ya ma ma'aikacinsa a basara Uthman bin Hunay yana zargin sa kan zuwa walima wani attajiri mai sukuni alhali ya kamata ne ya daidaita da sauran talakawan lokacin to nan akwai wani wuri inda amirin muni kuma ya faɗi abin da bai dace da shugaba ya kasance da ya sifata da shi ba daga cikin sufofi wato wani sufofin da bai kamata a samu a wajen shugaba ba a cikin hudu ba ta ɗaya. arkam din hudu ba su kan bambanta daban-daban wani wuri sai ka ga da bambancin ɗaya ko biyu har uku ko abin da ya kama da kan to a ciki yana cewa wa qad alimtum annahu la yanbaghi an yakuna alwaliya ala alfuruji wad dima'i wal maganimi wal ahkami wa imamatil muslimina al-bakhil kun sani cewa bai kamata ba majibincin farjoji da jinaine da ganimomi da hukumce-hukumce da limanci na musulmi ya zama marowaci wato a nan aminu ya ce abin da ke cewa bai kamata shugaba ya zama marowaci ba wali nan wato wanda aka jibinta ma to abubuwan da aka jibinta ma shugaba sai a nan takaice sai dunkula mana su ma an ba shi farajoji nan mutuncin mata kiyaye mutuncin mutane musamman mace aiki ne na shugaba shugaba duk wanda aka ba shi shugabanci an ba shi jine ne da dukiyoyi da mutunci na mutane to nan sai ya jera mana su a tarkace furuji din shi ne zamu ya ce musu mutunci dima jine ne rayuka ke maganim dukiyoyi ahkam kuma hukumce hukumce imama shugabanci ko jagoranci ko limanci na musulmi to wanda yake wanda aka bashi wannan amana bai kamata ya zama marowaci ba fatakuna fi amwalihim na habatu in ya zama marauci kenan zai zama akwai kwaɗayinsa a dukiyoyin mutane domin al'adan rowa ne dai al'adan rowa ne rowa na tare da kwaɗayi kwaɗayi na tare da rowa abokanin juna ne ba ka ganin mutum da wannan sifa fata da face gan shi yana da ɗaya duk makwaɗaici marowaci ne duk marowaci makwaɗaici saboda haka ne sai sai ce ainihin shi shugaba bai dace zama marowaci ba domin in ya zama marowaci zai zama yana kwaɗayin dukiyar mutane walal jahilu fayudillahum bi jahali abu na biyu ke na farko ba ta fara da ruwa ba zai zama marowaci ba na biyu kuma ba zai zama jahili ba domin in ya zama jahili to zai batar da mutane da jahilcinsa eh, domin in ya jahilcin da yake a cikin abubuwan da ya aka mallaka mashi aka bashi amana haddar al'aka hukumce hukumce hukumce hukumce ko ana tsamo su ne daga sakon da annabi ya zo da shi daga wajen Allah in ya jahilci wannan ya ma'ana ya jahilci fassaran alkur'ani sahihi yadda yadda manzo Allah ya fassara shi to lalle kam zai hukumci da jahilci in kuma ya hukunci da zai batar da mutane saboda ka ce bai dace ya zama jahili ba don zai batar da mutane wani abu mamaki shine da amir mu ne fara da rowa kafin ma jahilci mai wato ya fara da cewa dole shugaba kare zama rihoci awala kafin ya ce ma kada ya zama jahili Munina, a cikin wannan huduba da malam yake ƙarin bayani a kanta ya fayyace mana munin wasu daga cikin halaye waɗanda suka haramta a kan mutane baki ɗaya ba sai shugaba ba kawai to amma shi shugaba a matsayinsa na mai jagorancin mutane dole ne ya guji waɗannan halaye a aikace saboda tasirin da da aikinsa yake da shi a cikin jama'a domin kada halayensa su zama wata hujja ga mutane wajen aikata irin waɗannan munanan halaye wanda hakan zai kai su ga bata da nisantar da su daga sahihin tafarki ga ci gaban bayanin waɗannan bayanai na nina daga bakin malam. To walal jafi ba ya ahun bi jafa'i. To wannan fama karanta abubuwan da bai dace da shugaba ba ke. To kuma bai kamata ya zama mai jafa'i ba. shine jafi jafa'i mukan ce jafa'i da wasabik domin in haka ne sai yanka su ya yanke su da jafa'insa jafi shine kausa wato wanda yake yadda da kaushin hali da tsanantawa da zafin rai da nuna ƙeya da fada da ire-iren wannan shine jafa'i to sai ya yanke mutane wato kamar ya yake al'umma da jafa'insa ya nisanta su da shi ya lalata komi kenan to shugaba ba zai zama mai jafa'i walal ha'ifu lidduwali fa yattakhidha kauman na kaum kun ba zai zama haif haif shine jawr da ma'anarsa da zulum zalunci ke ba kuma zai zama azzalumi ba a cikin daula daula ma'anansa anan dukiya dukiyoyin da aka mallaka masa da an kira shi ne saboda jujjuyawansa a bawan abana to kar ya zama azzalumi domin in yi haka nan sai ya zama yana jijjiyo duke ne ana miƙa masu a hana masu fa yadda ke da kauman dona kuma riƙe wasu koma bayan wasu sai wato fifita su da ba da dukiyar ya hana wasu wadal murtashi fil hukumi fa ya zahaba bil hukuki wa kifa biha duna maƙaɗe kun ba zai zama mai karɓar rashawa a hukumci ba sai ya zama ya tafi da haƙoƙi ya tsaya kuma da haƙoƙin koma bayan mayankansu inda ya dace aji su kenan makaɗe zai zama in yana zalunci zai zama ya kwaci haƙƙin wani kenan ya miƙa ma wani walal mu'addilu lissunnati kal umma kuma ba zai zama mai bata sunna ba sai ya zama ya halaka al'umma a cikin wannan wannan jerin zance amirul muna ya nuna mana wa'in sufofi wanda suka hada da rowa da jahilci da jafa'i da zalunci da rashawa a hukumci da kuma kauce masunna sufofi shida wanda ya ce nan sufofin ba za su kasance tare da shugaba jagora ba in suka kasance tare da su ci to ga sakamakon da su bayar marowaci makwaɗaici zai dumi mai dukiyar mutane jahili zai batar da mutane mai jafa'i zai yanka mutane ma'anan yanka su rarraba su gutsi-gutsi da maimakon tattara soji guda azzalumi zai fifita wasu akan wasu ya kawo danniya mai karɓar sha hukunci zai kwace haƙoƙin wasu ya miƙa ma wasu eh, tadilin sunna shi kuma zai halaka al'umma domin shi yanzu gaba ɗaya ma ba idan rika tafiya ne ba a tafarkin shirya ba zai zama ainihin ya ɓadda mutane kenan gaba ɗaya kuma wannan da muka lura da wa'annan sufofi za mu ga cewa sufofi ne da waɗansu shugabanni suka siffata da su na al'ummun musulmi waɗanda ya zama sanadiyar rushewar komi musamman magana ta ƙarshe da abin ce ainihin sai ya zama ainihin ya an halakar da al'umma nan da nan ko da alimatul jawar din suka hau sai ya zama na ainihin su sun mai da jawar din ma ya koma shi ne nizamin addini din wai yazubilla wanda ya zama ainihin sun batar da mutane da jahilcinsu sun halakar da al'umma da bata sunna wanda kuma sai zama sakamakon wannan sai zama aka wayi gari abinda suka aikata ya koma ana ganin shine addini mutane su kururu addini ya shige musu duhu suka fada cikin halukan da suka fada wanda aminu mu yana intibahi ne akan wannan cewa waɗannan siffofin da waɗannan shugabanni suka sifata da su shi ya janyo al'umma ta faɗa ma abin da ta faɗa ma saboda haka wa'annan a bayan muna magana kan kyawun sufofi da eh, limami zai kasance tare da shi to nan kuma aka sun su wa'in su miyagun sufofi waɗanda ba su dace da shugaba ba to muna nan dai a imamatul amadi insha Allah za mu yi gurguje za mu yi kokari mu karasa wannan kafin mu shiga imamatul khasa da yake lokaci ya kure nan gaba za mu yi magana akan ayi matul jawar insha Allah sallallahu alaihi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin masu To jama'a masu saurare da wannan sharhi akan kalaman Aminu Muminu alaihi salam daga Sheikh Ibrahim Yakubu zazzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya ne muka kawo ƙarshen shirin na yau. godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Azizzaki. A madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin, ni awal kunyar da na shirya nake yi muku fatan alheri. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أتدري وما نهج البلاغة إنه كلام إمام قاسم الخلد والنار علي فكم حوى علي أمير المؤمنين فكم حوى له خطبة غراء كالكوكب الساري كالكوكب الساري muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare da fatan kuma ana ci gaba da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya. to da yake muna cikin dai kwanakin na babbar sallah yau ma dai za mu ci gaba ne da sakonninku na barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Radio sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran ina madaukacin membobi masu sauraron sashen Hausa fata alkari da sabon gaisuwa zuwa gare su musamman Malam Hassan Barka ina maka barka da wannan rana da fatan kana lafiya da kai da iyalanka da yan uwa da makwabta to membobin mu yan uwa na gida Najeriya Niger ka aidi inda kuka kasance dai ina muku da fata alkari ubangiji Allah ka karbi ibadunmu mu alhazan mu da ke can suna gudanar da ibada Allah karbi ibadun da za su yi mu ko ne kenan mu muna ta namu ibadun ubangiji Allah ka datar da mu Allah karbe ibadun mu Allah ka shige mu na gaba Allah ka muna karshe Allah ka muna karshen wannan fitintunu na karshen zamani da muke fama da su Allah ka fitar da duk ɗan uwa musulmi wanda ke cikin halin kakani kai ubangiji albarkaci, wannan rana muna tasiri da wannan rana ubangiji Allah ka yaye muna damuwar mu Allah ka biya muna bukatun mu Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci Allah ka karya kafirci ina mu kowa da kowa fata alkhairi sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna City Najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu radio tahiran ina ma kowa fata alheri da ke cikin wannan gida ina ma kowa barka da sallah Allah maimaita mana Allah jikan iyaye da kakanni ina ma kowa fata alheri da ke cikin gidan nan mai magana su ta tayar da nan a garsa jamhuriyar Nijar ina gaida dukkanin yan uwa da amanan arziki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH barkamu da warhaka. mai magana lawal yando daga niyami a jamhuriyar nijar mamba na kungiyar masu kira da sauraro ta reshen niyami kasancewa muna karshen mako kuma ya zo daidai da lokacin bukukuwan sallallayya za na mika gaisuwa da barka da sallah na zuwa ga dukkanin al'umman duniya waɗanda suka gudanar da bukukuwan sallah Allah ta'ala ya karɓa Allah ya maimaita mana Allah ya karɓi ibadu idan na ɗauka na niyami akwai shugaba tsoho mai albarka ina fatan ya yi sallah lafiya akwai mataimakin shalaji amman tare ina fatan ya yi sallah lafiya tare da firijidan tajiyar fati da kakaki muhammadu dan bare musa malam indu Musa Hamma Musa Haris akwai Abubakar Hamma da yake a garin Durku akwai Lawa Abbali da yake garin Agadez. da dukkanin dai ma'aikatan wannan sashe da masu saurare ina yi mu kowa barka da sallah Allah ta'ala mai mai tamana Allah ya samu ga tabadin balada Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radio Tehran barka ku da safiya Hassan barka ina gaida ka da fatan ka sallah lafiya. Yan uwa wanda suke cikin wannan gidan ina gaida su sosai. Daga kungiyar masu kira da saurare reshen Afirka mai magana Shaf Alulu mamba kwansanya kungiyar masu kira da saurare Radio Afirka da magara. Da farko ina gaida Firajidan Mamman Salisu da mataimakinsa Kabiru Sule da mai watsa labaru Suleiman Alhaji Buhari? da miji soja da alhaji bashir mai ruwan sanyi layin difa tashar da magara akwai sanusi madattai akwai isu madattai akwai ramatu isaka wadda take birnin yame a kungiyar masu kira da saurare akwai tsoho mai albarka akwai malam ibrahim sushana wanda yake maradi Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Umar daga Angon Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar tana so ku ni dama zan yi ka sakonnin barka da sallah ga yan uwa da amana arziki da farko yana gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka ina gaida ma'aikatan sashen Hausa na Radio Iran ina gaida Kabiru Sula Usman ina gaida Alkasum Babali Ma'ar ina gaida Alkasum wanda yake Agadas ina gaida Abubakar Aja ina gaida musa hassan da umar ina gaida yahaya hassan da umar ina gaida umaru hassan da umar ina gaida asan hassan da umar ina gaida mai ɗaki na Maryamu wadda take nan da magaram ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan da umar daga unguwar sabon gari da magaram cin nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryoyin masu sauraron eh, radiyon ƙasar Iran radiyon Musulunci. To da farko dai suna na Sani Da'u Alaska a burum a cikin jihar da magaran mu jamhuriyar Nijar. Eh muna so ku ba mu dama mu isar da sakon gaisuwar mu ta barka da sallah ga yan uwa da abokan arziki. Da farko kai Hassan barka ina yi ma fatan alkhairi da fatan an yi sallah lahiya da dukkan ma'aikatanku. ku. fata alkhairi zuwa gare ku akwai maman muramatu sun daga na haɓu kwamfanin ya mai baba tsoho mai albarka muhammad sala a madadin sunan su dukkan al'umman ya mai muna yi masu fata alkhairi in muka koma a garas a madadin shugaba alkasin Babu aharar dukkan muna yi wa al'ummar su fatan alkhairi in muka dawo difa al'ummar difa ma muna yi musu barka da sallah in muka dawo zandar gida dukkan muna yi musu fatan alkhairi haka filaberi muna yi musu fatan alkhairi tawa haka dosa haka eh, da dukkan dai sauran shahohinmu na nan eh, cikin jamhuriyar nijar da ma mu kama mutanen kamaru ne chadi ne burkina ina ne nigeria duka muna yi musu fatan alkhairi da fatan za a gudanar da shagurguran sallah lafiya sanda alaska ke muku fatan alkhairi su masu sauraro kar dai a safa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na mayar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari-bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ƙari ma'aji na masu kira da shuwari na afirka bugu da ƙari kakaki na masu kira da shuwari a maharashin nyamai da sunana da sunan da ƙungiyata muna neman gafara duniya duka musulmi muna neman gafara layin da muka yi da na yi da wanda na sani da wanda ban sani ba a yahi muna an ana zaman tare tsakanin harshe ta haƙuri akwai saɓani a yahi muna a yahi muna gaba ɗaya mu wanga radio namu Allah ya ɗaukaka shi Allah sa musulunci kuma ya yi kafirci sunana muhammadu ɗan bari shugaba na fada mazajen daga ya mai nishara. Sashen Hausa na gidan radiyon jihohin Musulunci Tehran mai magana saboda sai dan mutali mutum radiyon jihohin jihar Hassan Barka muna cikin shiri na karshen mako na gaida yan uwa da baka arziki wanda ya daidai da kuma shiri na barka da sallah da barka da juma'a zuwa ga yan uwa da abokan arziki to matakin farko ya san Barka ina maka barka da sallah da watan kasala da kai da iyalanka kuma barka da juma'a alama mai MZ ina maka fatar yana birnin Maradi Alhaji eh, Sabiu Kalla Taransa ina maka fatar yana birnin Maradi Alhaji Ismail Abdul Osho ina maka fatar yeri duk ga zuwa da zaka misalin Allah ta so alhaji mai jamota mayar kwamin do ina maka fata alheri malam kabir makaranta mala abba na maka fata alheri iliya mai katiri shayi ina maka fata alheri gikin daura alheri kai maka adama harka ta sawa na maka fata alheri garin ga dan warwa alheri allah kai maka rawatan kasu lalaya eh, abdullahi yaro tele mai garin tumunin ce mai yare ke dan mala rabilu su ta fi yankin kasa alufan kula ina maka fata alheri dubin gaso da tare garin ka abdulkarimin a dan katsari maka da alheri murtala mai gini ale allah kai maka ashir dan malam makti gidan rado rgm ina maka fata alheri oseni na bako ina maka fata da na tashi tsawon abokina na maka fata rabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran radio mai albarka ina fatan kuna lahiya ɗan uwa musulmi duk cikin wanda a cikin wannan shahi mai albarka ne ma kowa fatan alheri daga farko dai ni na mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman tari daga nan gaya mai ina fatan kuna lahiya lau kuma kowa da kowa ya yi sallah lahiya kuma an yi sallar juma'a lahiya eh daga farko dai hassan barka da kai da iyalanka ina gaida ku alkasimu ahar agadas ina gaida ka shi tayar agadas ina gaida ka eh, lawa abba ya aga da kai ma ina gaida ka eh, sulu usman kabiru zandar ina fatan ina fatan kana lafiya lau ka yi sallah lahiya ibrahim gadon kaya ina fatan kai ma kana lahiya lau Eh, dan komo nan gaya mai isa aulin matsoho mai albarka ina fatan kai sallah lamilaya muhammad dambare bari trezore general ina fatan kai sallah lamilaya fatih farjida ina fatan kana lahiya kai sallah lahiya adamu bi sallah ina fatan kai ma kai sallah lamilaya sanda yaji kai ma ina fatan kai kowa ya sallah lahiya lawali andu ina fatan kai ma kai sallah lahiya Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu. mana ma dukkan musulmi na kasashen Afirka baki daya barka da sallah barka da wannan lokaci mai tarin albarka da farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasa gijan uriyar nijar jihar da hassan barka ina muku fatan alkhairi da kai da abokan ake kan gida rado iran da farko ina yi muku barka da sallah da fatan allah ya mana gafara baki da allah ya mu lafiya da zama lafiya cikin kasashen musulmi baki daya ina gaida iliya mai kanti da shayi wanda yake garkin daura nigeria akwai muhammadu dan bari bari wanda yake babban birni yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake babban birnin yamai akwai rahmatu isaka eh, akwai rahmatu isaka wanda take babban birni yamai mai akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin mai inda zo agadas akwai alkasim ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasim ma'az wanda yake birnin agadas ina masa fatan alkhairi akwai elias crazy wanda yake birnin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin agadas ina masa fatan alkhairi idan na zo da magaran akwai rabe mai aski wanda yake nan garin da magaran akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne rabiul malam adamu sarkin aiki na kasa baki da mara maraɗi jamhuriyar Nijar. Eh, Radio BOH ni ne sarkin aiki na ƙasa kuma ma'aji na masu kira da saurare na jihar maraɗi baki ɗaya kaf nike aje kwaɗin kwaɗi in dai aka same su alfulus to ni ne ma'aji malam muhammadu kai ma kai ne ma'aji to ma'aji na gaida ma'aji amini na gaida amini a madadinka duk wanda ke cikin wani gidan da mai saurare da mai yin magana ina mashi fata na alkhairi ina mashi barka da sallah ibadar da muka yi Allah shi karfe ta zunubin da muka yi Allah ka yayi mana ubangiji Allah ka ruwa mu asiri kuma Allah muna roƙonka kar ka sa mu koma yin wani zunubin wanda da wanda muka sani da wanda bamu sani ba Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rabbi ne mala adam sarkin aiki na kasa baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran. Da farko suna na Malam Kabiru da ke nan maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Maradi. Yau Juma'a Malam Hassan Barka kuna ba mu dama muna gaishe gaishe to yau tun da sallah ce galibin kasashen musulmi to muna mika barka da sallah eh, Eid Mubarak Eid Akbar kula eh, amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum wa kula amin wa antum bi khair muna gaida dukkan mambobi na masu kira da saurare na Afirka baki daya. Ma'aikatan gidan radiyon Iran muna gaida kowa da kowa. Muna gaida waɗanda ke Miami, da Agadas da Difa da Doso da Maradi da Tilaberi da Tawa duka mambobi da na kasashen waje kamar na Gambia, Tunisia, Cameroon, Najeriya da sauransu duka muna gaida kowa da kowa muna ma kowa fatan alkhairi Allah ya karbi ibadar mu don albarka alkur'ani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatuhu al'umma wannan gida na sashen gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja farkon lamba zuwa karshen lamba masu bibiya wannan gida ina musu barka da sallah ma'aikatan wannan sashen ina musu barka da sallah da fatan ubangiji Allah ya maimaita mana al'umma musulman duniya baki daya ina musu barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah kuma ya sa mai karɓaɓɓiyar ibada abinda muka na kurakure daga ciki Allah ya yafe abubuwan da muka daidai Allah ka lallaka mana ladan ubangiji Allah ya dawo da alhazanmu gida a duk inda suke a faɗin duniya Allah ya mai da kowa da kowa gida ya lafiya kuma Allah ya karbi ibada mu ma da bamu samu zuwa ba to ubangiji Allah ya ba mu ikon zuwa ta baɗi idan muna da yawancin rayuwa in kuma rai halin Allah ya samu cika da kyau da imani da fatan ubangiji Allah ya maimaita mana Allah ya karbi ibada Ibrahim ya wanke huna a garin Maigudi a Kimba jihar Neja ina muku fata alkhairi masu bibiya wannan gida da yan wayan mu na duniya na gida da na waje kowa yana mai fata alkhairi Allah ya maimaita mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na gidan radio Iran da farko dai sunana Murtala Billah nake muku fatan alkhairi muke miƙa saƙon barka ga sallah Allah Ubangiji ya maimaita mana Allah ya maimaita mana da dukkanin yan uwa wanda suke cikin wannan gida mai tarin albarka ina muku fatan alkhairi musamman ma kai kanka Hassan barka tare da iyalan gidanka ina ma fatan alkhairi ina kuma ƙara jinjina ma dukkanin al'ummar da ke cikin wannan gida yanda ake jan kokari da gwagwarmaya Allah ƙara haɗa kawunan mu Allah ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali da sabon arziki cikin ƙasar mu nagode daga na kuma Murtala Billah nake muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa jamhuriyar musulunci tahira da farko da suna na abdullahi ke laro na ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke babu dama mana to albarkacin bakin musamman wannan lokaci da kuke bamu dama mu isa sakonnin gaisuwa mana barka da sallah zuwa ga yan uwa da abokan arzika zan yi amfani da wannan dama in gabatar da addu'a ta zuwa ga alhazan kasama da dukki duka na duniya gaba ɗaya wa'anda suka samu suka ta yi wannan ƙasa mai tsarki ubangiji Allah ya dawo da su lafiya kuma da fata an yi hawan arfa cikin ƙoshin lafiya kuma Allah ya karɓa ibadar ta su gaba ɗaya haka muke fata kuma fatan alkhairi kuma gaisuwa ta ta barka da sallah zuwa gare ka kai kanka mai gabatar da wannan shiri malam hassan barka ina maka fata na alkhairi kuma ina maka barka da ganin wannan lokaci barka da ganin wannan rana zuwa ga kabiru sule usman babban birnin da magaran na mashi fata na alkhairi ina mashi gaisuwa ta barka da sallah barka da ganin wannan rana mai tara albarka To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka a garis da na kasance da kuke cewa a ci gaba da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya. Allah ya karbi ibadunmu ya sama mana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya maimaita mana. Bisalam a huta lafiya.